الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه وبشر عدونا وبسطت رزقنا وازهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو دعوة لك الحمد إذا ربيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم قد في قلوبنا رجاءك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم ما ضعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رغباتنا ولن تبلغه مسألتنا ولن يجر على ألسننا وما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من الأكيد وخصنا به يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا اللهم احفظنا من بين خلفنا ومن فوقنا ومن جميع جوانبنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عن ايماننا بسم الله الرحمن الرحيم عن شمائلنا بسم الله الرحمن الرحيم من بين ايدينا بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا بسم الله الرحمن الرحيم قابل علينا بنواسينا نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز الله من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ما تحت ومن شر ما تحت يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة برسولك وعملا بكتابك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من ننشي gaba da karatunmu a ƙarshen suratul nahl idan ba ku mance ba a yau wannan lahadi biyar ga watan ramadan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 daidai muna nan ƙarshen suratu na a suratun ƙarshen suratun nakali aya ta ɗari ɗaya da goma sha hudu Allah rama bismillah mai mara daga kuma Allah walamma nabahal musulmi na lokacin da Allah ya tunatar da musulmi alama kai da kofari game da makirce makircin kahirai wa haddarahu kuma ya tsoratar da su ana istidadi game da yin ridda wa masala lahu kuma asaba man irtada ya misalta musu misalin abinda ya samu wa'anda suka yi ridda ba na imani bayan imani amarahum bi tanqumi sai ya umarce su ji daɗi da ma ahalla lahum min rizqi da abinda Allah ya halatta musu kasu wuce nan fa qala fa qulu ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai ku ci min mara daga kuma Allah daga abin da Allah ya azita ku halalan tsayi ba hana wanda take mai daɗi washkuru ni'matullahi alaikum ku yi godiya ga neman da Allah ya gare ku da da'a da da'a in kuntum iyyahu ta'buduna in dai shi kuke bautawa ku kuyi mai da'a inna ma harrama alaikum al-maytata dama ya haramta muku cin matacci. والدم الذي ونعم الخنزير النعم عليك وما أهل لغير الله به فعلنا الأقعى abin bauta wajen yanke shi to waɗanda abubuwa duka Allah ya haramta muku ya haramta muku cin abin nan matacce ya haramta muku cin nama jini ya hana muku cin nama alade ya hana muku cin naman dabbar da aka ambaci sunan wanda ba Allah ba wajen yanke ta kuma na tsora gaira bagin wanda ya bukatu ga cin waɗanda abubuwa na haram amma hau bai tawaye ga shugabannin musulunci ba wala adin bai yi ta'addanci kuma daji yana ta'addanci ga mutane ba to kai ya bari ya mutu ya ci haramun don kai ya mutu fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne mai rama gare shi ci gaba ala rama in ka wurin wala ta kuma ta sifu alisina to kuma na ba wa haramun a wafin hadisi a cikin hadisi allabi a karajar hoto abin nan faman da ato da rurratun makamata wanda da lura yunwa ta tattilasta shi ila ta nawali shay'in zuwa ga cin wani abu min zalika cikin abubuwan da anka ka haramta gaira bakin alawalin musulmi na bai tawaye ga shugaban musulmi ba wala muta'addin ala nasi bai ta'addanci ga mutane ba bil khuruji ya fita daji da kada ya ke don ya tara hanya wa akale wa akala ma hurima alai da lalura yawa ta kama shi bai cikin waɗanda mutane biyu sai ya ci abinda an ka haramta mai to lokacin nan fallahu la yu'aqibuhu bi zalika Allah bai kama shi da wannan laifi wa ya da lahu martakaba zai gawarta mai abin da ya aikata da hukumin darura da hukuncin lalura wa bi rahmatin saboda rahama abin wa bi rahmatin wa fadli saboda rahmat Allah da falala ce wa ammar bagi amma wanda yayi tawaye ga jama'a ga walil muslimin shugaban musulmi wal muta'addi da wanda ya ta'addanci ya fita daji don ya tare hanya wala yajuzu lahu ma an ya'kula baya halitta gare su ci ma urrima alaihi ma abinda aka haramta musu to bai halitta su ci shi halin itiyani ma lokacin sabon su shi mai sabo lokacin sabo ba a mai rangwame ba fa ala ba la yubahu da shay'in da wannan ka'ida to ba a halitta cin wani abu mina muharramati na abubuwan haram fi da ma'asiya ga tahiya wadda take asalin ta tahiyar sabota to duk abinda a haram to ba a bari mutum ya yi shi ba a sauƙaƙa mai ba wa min zalika man uhum a ahkamin haka nan daga cikin abubuwan da Allah ya yi hani an hana su su sanya dokoki da an fi sayan da kawunan su fi ta halila a wata hariba wayanda da wayannan dokoki za su halitta abin da suka so ko su haramta abin da suka so to an hana faƙala Allah ya ce wala ta ƙunu kada ku faɗi limata sufu an sinatukum mulka kada ku faɗi ƙarya da abin da halittar ku take sifanta muku ku zanna ku ƙaga ƙarya liwasu alfinatukum saboda sifanta wa ku ku zanna ku kaga ƙarya ku ce haza halalu wannan halal ne wa haza haram wannan haram ne lima ya Allah ga abinda Allah bai halitta ba ku ce kun halitta shi wannan ya yuharrimuhu da abinda Allah bai haramta ba ku ce kun haramta shi da wannan muka ba da shawara ga jami'ai na ƙasa wanda yake musulmi in an fi zo wajen halitta abinda a haram to in ya ga bai iya hanawa to kashi jefa ƙuri'a ya gamsu ya shiru kawai saboda maza Allah ce ya yi marar aminku karan wani yugayyiru biya ɗi wanda ya ga aiki mara kyau ya sa hannu ne ya gawa ya shi wa illam ya sabi bi lisani in bi iya yi magana da harshe ne ya ce ba a yi wa illam ya in bi iya bi kalbi ya bata da ne cikin zuciya sai kawai ya shiru to abin da muka cewa in aka zo ga dokoki na halitta abubuwan da Allah ya haramta wanda su kahirai su ka yi waɗannan abubuwa to musulmi bai da izini ya halitta musu abin da Allah ya haramta musulmi bai da wannan iko to in suka zo wajen halitta abin su, kai matsayinka na musulmi da kaga sun zo da niyyar waɗannan abubuwa sai kai shiru ana ta magana ana ta magana kai shiru har ai a gama in dai kaga magana ka ko kayi magana sai an yi dokan nan rigima ɗaya magana ka za ta tasowa amma dokar sai an yi ta to in ka ga wannan kawai sai kai shiru sai dokar su Allah ya sani dai kai baka halitta ba kuma baka yadda ba shi ya san zukatan kowa kuma ya san zuciyarka wato kayan shiru dan ce wa wayan lalle sadi fa kalbi to zuciyarka cikin zuciyarka ka nuna baka yadda ba amma babu da ka yi to Allah bai kama ku ko lahira an ka bai maka shari'a tunda ya san kayi abin da annabi ne ya bayyana kai kayi shi to abinda muka ba su shawara kenan su bago ya baya a yi doka wanda take sabon Allah ce inda don an kawo batun sabon Allah in akwai masu yi kai sa baki wani baka ce ko yi eh, ban ce ba a jefa ƙuri'a sai ka shiru ka kisa hannunka wajen wannan abin to insha Allah Allah ba zai kama ka ba don baka halitta halar ba baka halitta haram ba baka haramta halar ba to kada ku wadi da abin da halittar ku suke kagawa alkaji ba ha haza halalin ku ce wannan halal ne wa haza haramun wannan haram ne limalam ya hillu wallah ba abin da Allah bai halitta ba ka ku halal ne wala ya harimu abin da Allah bai haramta ba ka kuce haram ne litartaru ala Allah ya kalima don ku kaga ƙarya ku jingina ma Allah bi nisbati zalika ilayhi ku shingira wannan gare shi kada ku yi haka iya haka nan laifi ne inna alladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba lalle wa'anda ke kaga karya su sun yira ma Allah ga abinda Allah bai ce musu ce ya ce la yuzlahu ba su samu rabo a wurin Allah abinda za su samu kawai mata'un qalilun ma ta'ala mata'un qalilun abinda kawai aka ba su mata'un qalilun jin daɗi ɗan kaɗan duk duniya da duniya don abinda su sun ka samu duniya shi a sakamakon wannan abu da sun kai walau bil akhirati azabun alim in ku an ce lahira suna da azaba mai dadi don ka kakkasa ka ga cikin azaba in dai kana iya turewa tunda ba doka na a ce kowa sai ya yi magana ya an ka zo da matsala ga majalisa ba doka na a ce kowa sai ya ce wani abu ba Allah ya taimake mu wa alal ladina hadu wa alal ladina hadu harzamna ma kasasna alaika min qabl wa ma zalamnahum ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا وإن كنتم كيهودين gare su ai idda awa tauba sun san adu wato abin da na sun tuba shine ma'anarsa wato wayanda sun kai yahudanci suka ce ina huduna ilaik mu mun yi yahudanci gare ka wato mun tuba ayyawo musa lokacin musa wannan kalma ta rika gudana tsakanin su lokacin da musa ya zaɓi mutum abin nan saba'i na rajulan minhu sun mabaddalu ba da zalika daga baya sai sun ka canza tubar da suka yi kun san tubar da ma ba ta gaskiya ta suka yi ba sun mabaddalu ba da zalika daga baya suka canza shari'a Allah ya shari'a wanda Allah ya dora alaihi a kansu to ga ga wannan, nan haramna ma kasassana alaika min qabl ma haramta musu duk abin da muka karanta maka can harko fi ayati cikin ayati cewa alal ladina hadu haramna kullu bi dhuhuri Kunga ji duhurin abubuwa ne na ni'ima na jin daɗi aka masu akaiwa dabbobi masu akaiwa aka haramta musu su kayan jin daɗi na gare su amma da suka yi lahi sai Allah ya haramta musu kun san dori ba yanzu na ba dori ƙur'ani na sauka sai a saukar da ƙur'ani a ce abu kaza ka kuci shi kuma bayan da halar na gare ku sai kun ka yi lahi sai a ce to a haramta musu shi yanzu ba ku ci ne to dori kenan yanzu ƙur'ani bai sauka in aka ce mutum ya yi laifi sai a tsada ma kayan da ya kaso sai a tsala musu tsada in kuma suna da rahama mai kudari na sai an haramta musu kana ji kana gani ga abin more rayuwa kana son dori gaban za ka gani ka yadda allu ka sa hannu ka ɗebo kuɗi ka ce a so nau'i kashi kaza yanzu kana gani kwara guda ba ka iya sa'i. to an haramta ma in dai takamar ka tsaya to kacin mai kacin mai ya yi wuce da kai to ya hana maka abin sai sai ka sayi kana ji kana ganin kayan daɗi ba ka su kana ji kana gani to amma idan ka bi shi sai ya sauƙaƙa maka abubuwa kuma sai ya baka su in ka bi shi da kyau sai ya sauƙaƙa maka abubuwa kuma sai ya baka su to su yahudawa da sun ka ƙetare haddin shari'a to mu haramta musu ma ƙasa suna alaika min qabala abinda muka karanta maka can farko wa ma zalanna kun ba mu zalunce su ba da jahili da zalika alaihi da mun haramta musu wannan ba zalunta su mun kai ba walakin kanu an wani zile muna, sai dai sun kasance kawunan suke zalunta bi mujawazatihim hududallahi suna ƙetare haddodin Allah wa asbata alaihim ma hakamu ma hakamu bihi anfusahum ya ya tabbatar musu abin da kawuna su ta ce. wa birka kabihi wal ma'asi da kuma aikata su ga sako almuji wata da zalika wanda ya waje wannan na sha muku bayani cewa dori a yi lokacin da in zanna daji abin da ɗaya naka bada a shana naka bada a ce da ita kai a yi lokacin da ko a shana man bada karin gari naka bada in ce da shi akwai wani haƙƙi barbe sai in lulluɗe shi in ban same shi ba sai in samu karin garirin sai in tsage inda an da faɗi inda bai da faɗi in gunci shi in daidaita shi sai in aza bisa inda an da faɗi sai in ta burkaka sai wuta ta kama to da kari na naka sai yana nan cikin jikata in na gona yana nan cikin jikata a shana take sai in tai inda ya mazurara ka biyowa ta ruwa daga tarki suna yi wa gulbi suna hitowa daga nan suna yi wa nan gulbi sai in tau da nan sai in tare su in taro ƙasa in tare su sai su babbi wa su ruwa shi ko kihin da ya hito da na haka yana tsawa yana bai an sauran ruwa sai ya kawo inda gina ta ruwa sun ƙare mai sai in ɗauko jikata sai in kwata ina zuba <laughs> ina ta kwasa kihin ina zubawa Inda da ɗibi mai isa ta shi kenan sai in buɗe mai hanyar ruwa shi kenan sai wanda a saura sai bi ruwa ya taya in na to ne aiki gona ta ni gaji in ne aiki gona ta ni gaji sai in ɗauko karin in yi kara in ɗauko karin nan in burka ka wuta ta kama sai in ɗi da wata in ci daɗi na ɗaya kihi gaban za sai ka zaɓa in na tsere ruwan nan sai wanda na kaso duka ɗauka gashi nan zube to yau ina yake a in kana son kiyi yau talakawa na gani suna son kiyi matsayin yanzu mutu ya bai kuɗi yanzu kai kana talaka baka bai Allah ba ba ka da kuɗi wayan za ka sai kihin ka babu kihin ga gona bane bai kin maka ba ai bane ya kin maka saboda haka kun ga abinda kawai a wajibi ga talaka a halin da ake ciki abinda a wajibi ga talaka to ya ɗauki matakin da ya kamata wajen bauta Allah sai baka kuɗi ka yanzu yau wani alaji in yana son kiyi wanda ka cika bayan mota sai gona ɗaya ya buga waya ce yana son kiyi na dubu kaza sai a kana da mai shi ruɗe ya zuba a ne babu shi daji amma ga shi ya bi Allah kai talaka baka bi Allah ba baka da kuɗi an ka ce a baka ƙayoyi an ka ce ki a baka ƙayoyi su an naka wanda aka zuwa ga masu su an naka Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu saboda haka a a kwatanta duk abin gada kuma gani na rayuwa ya yana mana tsanani dukkan laifukan da muka aikata na abubuwan gada kuma gani na rayuwa su ne mana tsanani duka laifukan da muka aikatawa ne Allah ya ce wa ma nawa ba mu zalunce su ba bi tahrimi zalika alaihim da haramta musu wannan walakin kanu anfusahum yadhlim sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta bi da Allah saboda suna ƙetar haddodin Allah wa asbata alaihim ma hakka mubi anfusahum ya tabbata musu abin da kawunan sun ta kyautace wa bai ta kabi himar ma'asi da aikatawa su ga ayyuka sabo الموجبة لذلك ولا توجبتها ثم إن ربك للذين آمنوا ثم إن ربك للذين آمنوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سنة للي أبنجيك للذين عملوا سوء قوائد سكي أيكة أيك أمر الشوء بتهليل لهل التهلاء أو تهليل وهرم كوا بجهالة بسك جاهلتي to sun matabu min ba da zalika daga ba sai sun ka kungo sun ka ba halitta abinda Allah ya haramta sun ka ba haramta abinda Allah ya halitta sun ka tuba min ba'da zalika bayan wannan wa afsalahu ma afsalu sun ka gyara abin nan da suka bata min amalihin na aikin su to inna rabbaka min ba'da lalle ubangijin ka bayan tuban nan aw ai aljahala bayan jahalta na aw tauba ko bayan tuban nan na gafura lahu mai gafara ne gare su rahimu bai ko mai rahama ne gare su ya Allah ya gafurar rahim ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka tausaya mana ka gafarta mana ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu da albarka yanka da sibobin ka marasa wa ta taqulu al-yahudu nahnu ma haramna. da yawa yahudawa suna cewa ai mu ba mu haramta ba wa ma ahalalna ba mu halitta ba illa ma harrama ibrahim sai abinda ibrahim ya halitta Au halala ko sai abinda ibrahim ya haramta Au halala ko ya halitta فنزه الله إبراهيم عن ذلك سي الله يسألك إبراهيم رضوان وقال إن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم للي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة ya zama jagora abin koyi ibrahim wato mutum na wanda aka koyi da shi duka ayyukansa duka ayyuka ne abin koyo na haka aka so ga kowane jagora ya kokari ya kwatanta ya zama ayyuka ne duka ayyuka ne na kwarai jami'an lihasan da kai ibrahim ya haɗa dukkan ɗabi'un alheri baki ɗaya tan lillahi yana mai kunuti ga Allah wato da'a Kunga ibrahim ya haɗa waɗannan sifofi na ɗaya kana ummatar ya zama abin koyi na biyu qanitan ya zama mai ɗa'a ga Allah subhanahu na uku Hanifa ya karkata zuwa ga Allah ma ila anil adyan batila ya karkata daga addinai na banna wanda ba na ƙwarai ba ila dini kai zuwa ga addini madaidaici na hudu walam yakun min na ibrahim baya cikin mushrikai allazina yakatari'una Wayan wanda ke karka ga hukunce hukunce min inda an musulmi wajen kawo na su wai tabi'una su bi su su kaga hukunce hukunce su na ra'ayinsu su halitta su haranta kuma su da biyayya ga waɗannan dokokin ibrahim baya cikin masu yin haka shi babu abin da ya kai sai abin da allah ya sa shi baya kaga hukunce hukunce bai cikin masu kaga hukunce hukuncen da allah ba shi ya ce ba wa yattabi'una hasbita duna ma unzila alaihim ba tare da abin da aka saukan musu ba wannan sifofin Ibrahim kenan guda hudu ga ƙari nan shakiran li'an da li'an ummi إذ تباه وعداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنومي كما mai godiya مبوديا قريم ومن Allah. ibrahim yana gode wa ni'imar Allah ku zan masu godiya ga nemomin da Allah ya baku domin ya kara muku shakiran da annabi bid'a yana godiya ga nemomin Allah da ya da'a ga Allah wala wala yubaddiluha bil kufri bai canza ni'imar Allah da mutunci godewa ya kai baya gutucewa idan kana so Allah ya taimake ka in ya baka gode mai in ka butunce mai azaba karuwa ta kai la in shakartu la naku. in kuka yi godiya zan muku ƙari wala in kafartu inna azabi la shadidun lalle in kuka ci to azaba ta tsanani gare ta saboda haka Allah bai son batoci, Allah godiya ya kaso shi yasa sura ta wasu ta alqur'ani sunanta suratul hamd kamar wanda ya gabata suratul hamd aka ce mata saboda Allah na son godiya ku gode mai Allah bai son renawa yana yana baka kana renawa yana baka kana renawa ya baka abinci ya baka abin sha kaga wani mutum ya biyo da wata irin rediyon mota kama a taba alasa sai karba su jin daɗi na inda su ji ga ina abu kana kana kana ri ka wato ka kushe abin da an kai ma mutum nawa annan ba su kawo da wa mutum nawa abu su kawo kamar da kai dole kai sai ka zama kamar kowa to Allah bai san haka sai ya kai duk abin da ya baka ka gode shi ya sa abin da ka umarnin kai baka sa abin da ka umarnin wallahu ya alamu wa anta la ta'lamu Allah shi ya sani ko baka sani ba ku gode mai inda ka ga aji ka bayanan shi ya zama alheri gare ka waɗanda sibobi guda biyar da Ibrahim ya haɗa na ɗaya ya zama abin koyi na biyu ya zama mai da'a ga Allah na uku ya karkata ga Allah shi kadai na hudu baya shirka da Allah na biyar mai godiya ne ga neman Allah to wannan abin da Ibrahim ya haɗa Allah ya ce ba sai Allah ya zabe shi duk wanda ya hada sifofi irin waɗanda sai Allah ya zabe shi ga alheri mai yawa ba dole sai ya zaɓe zabe ka ga wani alheri wanda shi ne kaka gani ba amma dai sai ya zabe ka ga alheri saboda haka Allah ya ce ishtabahu ya zabe Ibrahim fi intifata ana gaiba eh marmakon ishtabainahu ishtabahu ya zabe shi bid duniya wato abin na hu ai hu Allah Allah ya zabe shi hu kuma ya shirya shi ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya ya shirya shi ga hanya wadda madaidaiciya duk wanda ya cika shirin ga da idina Allah sai ya samu zaɓin Allah duk wanda ya cika su da idana Allah sai ya samu daidaituwa ga hanya Allah ka tausaya mana Allah wa inna halaye na mai gidan mu Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ka shirya mu gare su Allah ka shirya mu gare su kuma ka sa mai su don ka ba don kowa ba wa atina wa fid dunya hasana wa atina wa fid dunya hasana wa innahu bil akhirati lamin as-salihin shi Ibrahim wa atina wa fid dunya mun bashi nan duniya bi iltifata ana gaiba wa atina wa fid dunya hasana mun ba shi kyakkyawan yabo cikin duniya don mutumin da ya zama da waɗanda sifofi har da kahiri sai ya ce wa na kan mutumin kwarai na to ibrahim mun ba shi kyakkyawan ambato cikin duniya hiya sana wal hasan shine yabo kyakkyawa fi kulli ahli al adyan cikin dukkan masu addini wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma ibrahim ranar lahira lamina Salihina yana cikin salihai yana cikin mutane mutanen kirki alladina lahum darajatul ula wa inda suke da daraja madaukakiya ai ma ma'ahum yana tare da su fi alal janan cikin aljanna mai daukaka ka sa mu cikin su ya rahman amin summa auhayna ila summa auhayna إليك أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين ثم من تمام ما أنعمنا على إبراهيم سنن cikin kammalan ni'ima wadda muka wa Ibrahim alaihi salam an anna ka fi duriyati kai maza Allah kai da ka tsara kowa daraja cikin halittun Allah mun sanya ka cikin zuriya Ibrahim kake da ne kake jika ne kake kun ga wannan ƙarin daraja ga annabi Ibrahim kenan alaihi salatu wassalam mun sanya ka wato ka zama cikin abin da cikin iyali cikin abin da zuriya Ibrahim alaihi salatu wassalam abin da na auhayna ileka an tabi millati Ibrahim mun yi wahayi gare ka cewa ka bi millati Ibrahim wato ka bi addinin Ibrahim alaihi salatu wassalam ka zama cikin mabiya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanifa wanda ya karkata zuwa ga Allah wa ma kana mushriki ne Ibrahim bai cikin mushrikai kararahu ya maimaita wa ma kana min mushriki bi tadhihi don ya tsarkake shi ala da amal yahudi wal nasara wal mushrikin bisa ga cewar da yahudu da nasara suka yi da mushrikai cewa innahum ala millati su bisa ga addinin Ibrahim suke wa annahum in tsibu ilai su sun jingina gare shi Allah ya ce to Ibrahim wa bai cikin mushrikai ba ba mushriki na ba kun bai da alaka kowace iri da mushrikai to Allah mu ma ka kare mu daga shirka kowace iri duk shirkar da baka yarda da ita ba Allah ka kare mu gare shi amin walamma amara nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi tibai da tibai lokacin da Allah ya umarci annabi Musa sallallahu alaihi wasallam cewa ya bi addinin Ibrahim yamkina an yakuna da yahudu yana wa yahuda su ce aw mashabuhan law ko wani wanda ya kama da su limaza yadda bi ibrahima limaza yadda bi ibrahima mista shi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bi ibrahima ba fi ta'zimi yawm as-sabti ga sha'anin girmama ranar asabar wa ta'zimi girmama ranar asabar ay ma'ruhun abu na sananne kowa ya san shi fi shar'il yahudi daga shari'a yahudawa to me yasa shi muhammadu bai girmama asabar fa wajiba sai aka ta'ala da cewa Allah subhanahu wa ta'ala innama ju'ila sabtu إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا يختلفون to inna ma ju'ila dama ita asabar an sanya ta ai kore da ta'abimahu an an faralanta girmama asabar Allah ladina fakala bi ga wayannan da sun kai saɓani sabani a sha'anin ranar juma'a su aka ba asibir sun yi saɓani ga ranar juma'a ala nabiyin ga su, wa Umar yahudu su ne yahudawa umiru an yi tafarradu lil da yawan juma'a an umarce su su kakkabe su aji ayyuka su yi ta ibada ranar juma'a in sun ka gama sallah su sai zuwa ayyukansu wa qalu la nuridu suka ce ba mu so ne tunda ana abin nan ba mu so ne tunda ana wasu ayyuka ciki ne to ba mu so ne shi rana Rana asabar ɗin suka ce ba mu so na tun da ana wasu ayyuka ciki ne to wane kuka so tun da ba ku so ne don ana wasu ayyuka ciki wane kuka so suka ce asabar maka so aka ce to an ba su asabar wa ka taru asabta sun ka zabi asabar wa shuddida alaihi fi sai an ka tsaranta musu ciki ne aka ce ibada ɗaya za su sun ka yi wasa suna zuwa farauta cikin shekaran jiha aka mai da wasu birai ciki cikinsu suka koma birai don sun yi farauta rana rana asabar da annawan ya ka taru don su sun kalabe shi biyowa da kura bawo don su yi mawafaka da ubangijinsu fi tarkira amali gaba da aiki fi cikin asabar ɗin ba za a mihin gwargwadon su. wa tarikin nasara yawman ahad su ko nasara suka zo aka ce to jima'a ba an ka ba ku sun ka ce ba mu son jima'a sun ka ce ba su son jima'a wace rana kuka so sun ka ce lahadi mabda wal da an ka fara halitta litabdili bili, don fifiko don falala lalil udula ba don hutu ba wa qala ta'ala madaukin sarki ya ce game da hutu ya ayyuhal na amanu ya kuwa da suka yi imani idza nudiya idan an yi kiran sallah min yawmil jumu'ati ranar juma'a daga yinin juma'a to da an yi kiran sallah na ƙarshe wanda da gare liman zai fara hudu ba da larabci to fasau ila zikrillah ku basayi ku basai suwa ku ba aiki ko wani iri fasau ku taka ku yi tahiya ila zikrillah zuwa ga zikirin Allah ai masallaci wa zarul bai'a wato ku bar kasuwanci wadar rubai ku bar kasuwanci dalikon khairul lakum wannan shi yi muku alheri in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani to ku yi ku Kai za ku idza ce salatu in an ka gama sallah ranar juma'a kan ba ranar hutu ta ba da ana gama sallah duk mai bida kuɗi ban ta shigo gara an ku tashi kwa cikin ƙasa cikin masallaci ba a sayi ba a a cikin masallaci a yi ta waje fanta shiru fil ardi ku watsu cikin ƙasa wata gudun fadalallah ku nemo falala daga cikin falala Allah wadkuru Allah kafira ko ku yawaita zikira Allah mai yawa wajen bidan nan la'allakum tuflihuna don ku samu babban rabo kun gani da gwamnati tana shawara da malamai a da sun ka kamata da ko irin hutun ga na azumi ba a basuwa ba a ba da hutun azumi mutane su hito ciki su yi aiki su yi ibada malaman makaranta su shiga makaranta su karantar da ɗalibai su samu ladan nan da aka basuwa wanda ibadan nan da kake a baka lada guda ga azumin ga ana baka lada saba'in akalla kenan to da su shigo su ma su same ta su yi makasa addu'a su kwaso kaya na alheri su wa ƙasa addu'a su yi majiha addu'a su yi ma gama addu'a su yi ma ƙauyuka addu'a su yi ma kansu addu'a da ya yi alheri a musulunci babu hutu amma inda lura ta kama mutum yana zuwa wurin aiki ne ya ce yana da lura ta za yana ganin suna kai lokaci kaza yi a bashi hutu ya ce ya dawo ya dawo wajen aiki shi yasa kun ka ga can suratul juma'a wajen wannan aya kun ga ai yayi magana mai tsawo can yana tsawaitawa game da cewa babu hutu cikin musulunci babu hutu babu hutu amma dai illa nura ta kawo mutum ana ba shi ce amma malamai yanzu haka wa makarantar na islamiyya zo an rurrufe kowa ya rufe ana na an zanna giba ɗaya aka yi da bacin mutane giba ɗaya aka yi da bacin mutane da bacin 'yan siyasa gida na so ana ba daji mu kawo wahala ana taba mutane ana ta kaza ana ta kaza ni ruwanka rabo ne na ya ci matsaya ga ni rabo ne na ya ci ba naka na ya ci ba rabonka kowa bai ci ne sai kai to bacin ne inda yana wani aiki ne yana ta yana bace bace na. to bai da aiki ga shi ne yayi zaune ya ba kai ne hutu huta a kai kuma irin masu hutu ne sun yi kowa jin wahala azumi masu hutu ne sun yi kowa jin wahala azumi amma kana aiki ka gama wanga ka shiga wanga ka gama wanga ka shiga wanga ko gajiya ba kai sai ka ji an ce rana ta wace. ka to ka samu abin buɗe bakinka hankalin ka kwance babu inda ya kalakewa jiki ko ina ya motsa amma kana can kana kwana da kaci wani abu kawai sai ya kulle ma cikin jiki. Allah ya gafarta mana wai za ku da salatu fantashiru fil ardh wata gumi fadalillah da an kare sallah kowa ta cikin ƙasa ku sai zuwa ku dan halala cikin halala Allah musamman wasu masu roƙe roƙe cikin masallaci ai ba a roƙo masallaci in dai arziki kake bada da ta wa ai sallah kai za ku riyata salatu fantashir salati ita ka zagaya cikin ƙasa ka wuce da masallaci ka ta ta lahira ba kasuwar duniya ta da yake kasuwar duniya ko yi da in ka ci ka koshi ka to masallaci ka ce Allahu akbar Allah ya gafarta ba wa min zalika kuri hatar kur yace daga wannan aya sai an ka karhanta bana aiki bil jumlati gaba da yawmal juma'a ranar jama'a rana guda amma makaruhi ne a mutum ya ce a abin na a bani hutu bani aiki ciki to yayi yayi sako wa hurrima ma adatta ayyul dhikri ba'da nida'i ila intihai salat bayan an yi kiran karshe kira na biyu to an haramta komi banda tahiya zuwa wurin sallah ila intihai salat sallah babu aikin da aka yi har sallah Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro ne wa inna rabbaka la ya'lamu nahu. yahkum bainahum lalle Allah ubangijin ka zai hukunci tsakanin su ai abin nan li yahkuma bainahum ai bainar yahudi wa bainar nabiyhi Allah zai hukunci tsakanin yahudawa da su wato Allah zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamati ranar qiyama shi ma kanu fi yaktalibu a cikin abin nan da suka kasance suna sabani min amrihi na al'amari Allah bi an yusiba da'a ya bada sakamako ga mai da'a wa yu'adhib al'asiya yayi azaba ga mai sako binta hake hurmati wanda ka sabo yana keta hurmin Allah wa huwa ta'qibun am kun ga wannan takibi ne hadaddi fi jami'il ma'murat da duka abubuwan da aka yi umarni wal manhiyat da wanda aka yi hani fil yahuda wa gairi ga yahudawa kuma da wannan su wa huna intaha zikrun na'am ambaton da sura take yi da nemomi kun san an ce cikin sunayenta akwai suratul na'am ita wannan sura to bayan ya yi lissafin ni'imomin ne tun daga warko hannun ya ce to nan an batun ni'imomin ya ƙari sun ma'amarar nabi sallallahu alaihi sallam da da'awa ta ilallah sannan ya umarci annabi ya ci gaba da da'awa zuwa ga Allah fahiya mimma an amallahu biha ala hadhihi umma wannan yana cikin abin da Allah ya ni'ima da shi ga wannan al'umma udu ila sabila rabbika ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله Ohu wa ala mu dalla mu huta de. ka kira mutane ya mu zan ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ka kira mutane ila sabi da ka zuwa ga hanyar ubangiji, ka daure kawai ka ta da'awa ka ta kira. I da'awa ta gaskiya ka ka yi da'awa ta karya ka yi da'awa ta gaskiya dama annabi mu da'awa gaskiya ya ka ba ya yanta karya dama annabi mu ba da'awa karya masu da'awa karya dai na nan. eh kana ina yanzu na ba ganin ka ai kwamitin da'awa muke ko zan kwamitin da'awa ba kwamitin maraye a sakatare na yace ce min malar ɗan kwamiti na duk sun wace ni ce na so ga koma ce sun koma kwamitin maraye ka dan ce an da kuɗi. Nus ce ta sakatare ka yi hankuli. ka yi hankuri dori duk kwamitin ka ake amma yanzu an kuma kwamitin marayu ta da kuɗi Allah ya gawata mana amin Allah ya gawata mana amin za ka kwamitin dawa yake Ko wani yaro sai ka ji ya ce kwamitin dawa da an ce jibi za a yi ta dawa wani masallaci da ko ne kawai an rubuta aika musu dubu kaza za ku kawo an haɗa su raba abin su ci daɗin su jibi kuma a ce za a su haɗa kuɗin su ci daɗin su ci hanyi na koma ai kwamitin da'awa nake ba ka kwamitin mai eh, na koma kwamitin da'awa to ci har da kuɗi to Allah ya gafarta ma amin wani nasa ka kira mutane na ah, ila sabila ka zuwa ga hanyar ubangijin ka bil hikmati da hikima wato da alqur'ani wal mau'izati hasana da wa'azi kyakkyawa ai mawa'izu wa'azu na alqur'ani ai mawa'izul qur'an aw qawlan raqiqi ko da magana mai taushi allazi fihi abin nan bin nasi wa wato magana mai taushi wanda a cikin qur'ani kai gargadi da ita lin nasi ga mutane wajadilun kai jidali da su billati ai bil mujadalati lati a san da mujadala wanda ta yi kyau kaddu'a ila Allah kamar ka dora kiran su zuwa ga Allah bai ayati ka gwada musu ayoyin Allah na halitta kamin ka gwada musu ayoyin Allah na Qur'ani wadda ila hujjaji ka kira su ga hujjojin Allah wa'anda yaka eh, abin da bayyanawa ga mutane inna rabbaka huwa alam lalle ubangijin ka masani na huwa alam ya dara kowa sani bi man dalla an tabili ga wanda ya bace daga hanya wa huwa alam bil mutadin kuma yayi sani da waɗanda ashire ne ai wa huwa alam aidan minka ai yayi Allah ya hika sanin mutanen kwarai da waɗanda ba na kwarai ba wa minhum a kuma yayi ka sanin su biman kana ala istiqamati yayi ka sanin waɗanda suke bisa ga hanya madaidaiciya wata radin da daidaituwa ko jaji da haka dai saka ma kowa da abin da ya aikata kuma ka yi hankuri a wa in aqamtu wa in aqabatum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عذوك إذا متعننك سنشوتا ما فيها لتبليغ الدعوة لو كتن كي إيد الدعوة مثل ما فعلوا بحمزة كما هو سنك وحمزة ومثلوا به سنك من مصلا سنك كشي حمزة سنك وسكيني هندت تتشي أبيبو متى أنت حمزة ويتشي بتتا أنت حمزة باتشي واغا كاهي با annabi ya zo sallallahu alaihi wa sallam fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wa qadar ahu ya ga hamza duk mutanen makka a game su ba su yi muhammad hmm. amma sun ka kashe shi bisa ga yaudara bai sani ba yana tahiya sun sun ka sa wani wahashi ya labe gehen dutse ya harbai da hirba ya kashe shi annabi bai taba bakin ciki ba kamar ran in ji masu ruwaya sun ce ba a taba gani ya bakin ciki ba kamar ran to annabi da ya gani kuma ya ga an fasa cikin hamza sai ya ce la la lan nabi sab'ina minhum makana na rance da Allah sai na kashe mutum 70 in hude cikin su idan an ta su misalin wanda an kawa hamza makanahu matsayin hamza shi kadai mutum 70 zan sa a yi ma abin da an kai mai dan daidai yake da mutum 70 sai Allah ya ce subhanahu wata'ala wa ina aqamtu idan kuyi ma'aqaba tsakaninku da juna fa aqibu bi mithli ma uqimtum kurama da irin abin da aka muku uba bihi da shi'a wato sun kashe Hamza mutum guda na shi Hamza sun yi mai musula guda to in ba ku yi hankali ba ku kashe mutum guda cikin su ku mai musula amma wala in sabartum anil intiqami amma in kun ka yi hankali ma ba kowa ko gudan su musula ba lahu khairul lisabirin wallahi shi yahi alheri ga masu hankali fi lahi ga da'ar Allah don duk abin da la'anna kullama asaba da'iya fi da'awati domin duk abin da ya samu mai da'awa wurin da'awa ta yi to da'atu abin nan ibada ce ya haka shi ba yana neman ladata ga Allah to da wannan aya ta sauka fa kafa sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kai kainai sai bai yi musulun ba wa kafar ainihin rantsuwar can da yayi yace la amsalanna bis sab'ina minhum makanahu sai yayi kafara rawahu al saboda haka idan kana da jagoranci ga mutane hankuri ka kai shi munafiki babu wanda za a yi a yi hankuri da shi in ce ka yi hankuri da shi abinda a hankuri da shi ka jawo shi ka ce to kusa gare ka ya dora umani da sunanka in ba haka nan kai mu duwa da kawwa munafiki ko mi kai yana cewa baka da yariya in dai munafikin Allah ko mi kai yana cewa baka da yariya abin da ya kaso ka kawo shi gaban ka ka aji shi ko minahiki ba a sa shi gaba shi yasa kun ga gadin minahikan nan na zamanin annabi ya san su da yawa amma ko ko mukamin shara bai taba ba su bai taba aikin su bai kiso ce su wa bai taba bai taba yi ba saboda ba a sa minahiki gaba hankuri dai aka yi da shi a yi nesa da shi ko ya yawo ya ce ba ka da hankuri ka da ba ka sa abin da suka ni ya dawo kusa gare ka ya dora wani da sunanka yana zamunta mutane yana ce amanan mutane to kaka yadda da wani shi yasa kun ga dawa bai har da rikon takalmin annabi annabi bai yadda shi ba sanda annabi ya annabi ya zanna sai ya gaggawa zuwa ya dauke ta sai sahibu a tsara la ya zabura ibnu ummu ma'abad sai ya zabura dan mas'udu kenan ya dauki sanda ya yi in annabi ya aji takalmi ya tashi ya dauka ya har dan ubayyo ba duniya bai bai annabi bai ba shi shugabanci ba to shi munafiki haka na aka hankuri da shi amma dai so ake kana jagora ka zama mai hankuri amma haka san abin da kake yi ba ka zama mai hankuri amma ka san abin da kake yi duk da ka san muguna ka kasa shi gaba kuma ko ni ne yake yi yayi ka kasa shi gaba Allah ya gafarta mana amin kai dai ka ƙara hankuri da matsalolin rayuwa haka nan da suke wasu dirwa ma saboka واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون kai dai wasu ya Muhammad ya manzon rahama kai hankuri bi a asabaka ga abin da ya same ka min iza'ihin da cutar makiyarka fi halin da'awa duk wanda yace da'awa zai sai dai shi hankuri saboda in ka zo da awa mutane da yawa ka shigo a karkashi kuma darasin mana shekarun shekaran jiya farkon da bakara a ba dariya kuna jin mutanen da mutanen annabi annabi na da nashi mutane shi abda abinai wayannan mutane nashi shi abda abinai sallallahu alaihi wasallam a muhajirin wal ansar amma kun ga mushrikai da sun ka tawo ga masu da shi sun ka da sun ka shige gehe ne ka Allah ne ga masu da shi sun ka shige gehe ne yahudu wannan tsara mai gama su da shi sun kaso sun ga shi jihi ne sun ga ci gaba annabi bai kora kowa amma bai yadda da kowa sai mu ne bai yadda da kowa sai mu ne abin da mu'min khairun abin da sami'u khair a bai khairin yana imani da alheri amma dai bai imani da shari'a, don haka Allah ya ce ma annabi wasbir kai hankuri ya Muhammad fi ma asabaka min idaihim ga abin da ya same ka na cutar da suka yi ma ya da da'awa abin da kake daban su ta lalabe haɗe suka bida to yi kokari ka kwatanta ko mutum ya ga a wata lalabe ya ta radda ba radda eh, abu ya hawa gare ka sai ya ji gaskiyar ka don da su munafikai ba gaskiya suka so ba maganar dai da ka juyuwa suka so su samu sai su juya su ce to ai an ce kaza ai an ce kaza to yi kokari dai ka tsaya baka gaskiya wa ma sabruka illa billahi hankulin ka ba ga kowa yake sakamako ne ba ga kowa yake sai ga Allah bi tawfiqihi Allah ne in yayi maka muwafaqa sai ka zama mai hankuli wala ta hazan alaihi kuma ka kai bakin ci gare su ai al-kufar kahirai waɗanda ba shigo musulunci ba da kahirai na munafikai don kun san kamar da ya gabata cikin suratul baqara cewa wal munafiqu kafiru to irin waɗannan kahirai duka kakkazan kana bai bakin ciki game da su duk abin da suka yi kakka damu illa mi umiru idan ba su yi imani ba kakka damu ka halaka kanka da damuwa don kana son mutum ya idan na kware bai zama ba kakka halaka kanka da ka ala imanin don kwaɗayin ka ga imani wala ta ku bi daikin kuma kwalle-kwallen da suka su shirya maka wagga su shirya maka wagga shi maka wanga kazahi shi maka wanga karya wala ta ku bi dai kakka da cikin kunci mai mayan kuruna ga makircin da suke yi duk makircin da suka kai ya dame ka ai Allah dai shi na aka bauta ko kuma shi yace a yi to ya san mai yi saboda shi ya san ko mai yi saboda shaidan saboda kakka damu ya kokari ka tsarkake niyyarka kakka damu da makircin da suka yi wala ta ku bi daikin kakka zama cikin kunci mai mayan kuruna ga makircin da suka yi ai la ta hatammu bi makarihim kada ka damu da makircin su wa ana nasiruka alaihi ni zan taimaki ka akan sai da Allah kakka damu saboda haka duk wanda ka son taimako Allah cikin fito ya bi Allah inna Allah ma allazi na taka inna Allah ma allazi na taka wallazi na humusinu inna Allah ma allazi na taka kufar wal ba'ati lalle lalle Allah yana tare da wayanda ka tare kansu daga kafirci da ayyukan safu Wallani hum muhsinuna wa anna suka suna ce ayyukan su to Allah yana tare da su yani bil ahwai da yana nihi da yin rangwami kamar da yace ma annabi wasbir wa ma sabruka illa billah to da yin rangwami an jani ga mai laifi annabi yana kau da kai ga masu laifin nan amma hau bai ba su shugabancin da suka bada ya ba su a ce su annabi kusa su ta samu dama su ta bata mutane to annabi bai yarda da wannan wa hadir ma'iya bil ahwai wannan ma'iya ta Allah yace Eh, inna allaha ma alladhina taqaw bil auni da taimako aka ne war da falala war rahama da rahama Allah yana tare da wanda ya takawa ya kyautata aiki nai. Allah na tare da shi da taimako nai, da falala tai da rahama tai ya'ani in aratta ayyuhal insan yana ni in kana so ya kai mutum an akuna ma aka in zamo tare da kai bil'auni auni in rika baka taimako wal fadali in rika baka falala war rahama in rika baka rahama wa kun min muttaqina muhsinina kadan cikin muttaqina masu ihsani in dai kana so ga abuwa ga Allah ba wai iya yabe yabe da wani abin da gyare gyare da raye da da kaudin magana da iya kirari da iya habaiki da da abin nan bambadanci wannan baka samun takawa da shi idan kana son in aratta ayyuhal insan in kana so ya kai mutum an akuna ma'aka in zamo tare da kai bila auni war fadali war rama to fa kun minal muttaqi kadan cikin masu takawa wa bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري da muslim ya ce abu huraira ya rawaito manzo Allah ya ce yaqulu Allah ta'ala ana inda zanna abdi bi ni yana inda bawa na ka zato na in kana zato Allah ya kare ka zai kare ka amma ka kai ka da cikin matsala ka je ai ni an gama da a ja ta haka an gama da ka. amma kana fara cikin matsala ka ce ai wagga matsalar da kun ka gani ku kwantar da hankalinku in Allah ya so za ta bushe to za ta bushe ana inda zanni abdi bi wa ana hu idza zakarani ni ina ta da shi yana da kaina kana son Allah ya zama tabe kai ka zama mai zikirin Allah da'ima wa da'ima wa in zakarani fi mala fi nafsi zakatu fi nafsi in ya ambace ni cikin jama'a za ambace shi in ya ambata cikin rainai za ambace cikin raina kun ga annan Allah ya tabbatar da yana da rai illa dai Allah laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi ran Allah ba irin na halitta ce na babu mai kama da Allah wa in zakarani fi mala'in zakatu fi mala'in khairin minhu in ya ambatan cikin jama'a za ambate cikin jama'a da sun kai nashi wa in taqarraba ilayya shibran in yayo tayya zuwa gare ni misalin taka guda taqarramtu ilayhi zara'an zan matso kusa gare da rahama ta misalin zara'in wa in taqarraba ilayya bira'an in ya matso kusa garan ya ƙara ibada ta yayi tahiya wanda ta kai misalin zara'i guda taqarramtu ilayhi ba'a zan kusantar da rahama ta gare misalin kawa guda wai na ta ni yamshi in ya taho zuwa ga hanya ta yana tsaye a tsannu tsannu a ce ki har walata zan zo mai da rahamata da sauki wa bi sahih bukhari aidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah qala haqiqa allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harb duk wanda ya adawa da ni ga mutumin da an na. yana aiki na yana kira ga aiki na yana tsarkake niyya yana aza mutane ga hanyata duk wanda ya adawa da shi to ina sanar da shi da niyya ka adawa wa kada azan tu bil harbi na sanar da shi ya shirya mu biyu za mu yaƙi da ni shi ba da masoyin ba masoyi ni ka kare abina da kai kun gani ka yi ka kon abin nan min auliya illahi ka kokari ka zama cikin waliya Allah kana so ka zama cikin waliyin Allah bi mu da karatu ka jiwa da akai ka zama waliyin Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai taba kusanta gare ni bi shay'in da wani abu ahabba ilayya wanda ne kiso mimma ibtaratuhu alayhi bisa ga abin da na faɗa kana so ka zama waliyin Allah tsare fadilla duk abin da Allah ya ce ayi tsare fadilla to hanya ta farko da zaka zama waliyin Allah tsare fadilla hanya ta farko kenan to abin nan wa ma ya zala abdi ya karaba ilayhi bin nawafil bayan ka tsare farilla bawa na bai gushe yana kusanta gare ni bin nawafil ta yaku da nabilodi sai na so shi ku dibi matasan mu ku gani da ba samu tarbiyya daga inda sun kai to ba kai ana matsa muku ana shakutin nafila dole na kuma da ya kai kusanta ga Allah Allah ya ce bawa bai gushe yana nabilodi yana kusanta ta sai na so shi wai shi sai ya kai kusanta ga Allah amma ba da hanyar da Allah ya ce ba matsayaci wasu ya kai zama babba تمنيت da gari ana in wani أناء na hulunu kai son ka kai kawai wai ka zan babban mallami wannan aka tawa ana kallo bigayar ana yi wai baka wahala ba ba ka sallah raka'a ko ko raka'a hamsin ba a samu gari ka gari ya hadda dare ba tasbihi ko dubu goma ba a samu gare ka gari. ini wa ko sa haka ka zan babba kai wanda nunu kununu au ka dai fanni fanni ta أرهلك نفسا تشتهي في إذها ولن تنال الإذا تذلها متى شيء أرهلك نفسا إنا غنين كان دري kana so an ta izza haka girmama ta a zama babba ana girma ka zan babba ina shaida maka wahala ban za ta ka kai wala ta da izza baka samun girma hatta tuzilla sai ka kaskanta rayuwa wata na gabanin ka sun ka wahala sannan sun ka dan manya ko kai sai ka wahala ka kalama babba in ko ba ka wahala zanna girman kira ne dai ka kai bai tahowa gama ya ji ka haka ka gaji ka bari ka samu inda ka tsada Allah ya gafata mana Wai a idza habartu idan ni soshi yayi ta nafila yayi ta nafila ko wani ina aiki na na farilla yana da nafila to idan mutum yayi ta nafila to sai in soshi idan ni soshi sai in zama sama ahul nabi ya sama abi ji ne da yaka ji da shi in ana ta ana kulla mai shiri kamin ya biya, Allah ya ce na biya mai sai in kare shi bai ko sani ba bai ko san abin da aka yi ba na kare shi wa basara wallabi da bihi in zama mai ido ne da ka gani da shi kamin ya ta ya gani na gana mai na kare shi bai ko sani ba waye da wallafi ya shi biya da hannu ne da ya ka kariko da ita kamin ya ta ya rike na rike mai bai ko sani ba Wani jila rijla wallati yamshi biha da kawata allati yamshi biha wanda yake ta ya ita in zama mai kawata in ce in gusar da abin da ka cuta mai bai ko sani ba in kai da kai kai je wai tanafiloli na sauran abubuwa haka Allah zai kasance da kai baka wani abu sai bayan an yi kwanaki sannan ka ji an ce ga abin da ya faru kuma kai aka so a kai gare ka ba a kai duk inda an ka biyo ba a kai gare ka inda ka rika kai karshe Allah ya ce wala in ni na wadiyan yana. na rance da Allah in ya roƙa abin da ya kaso ina bashi wala in ni law izanna na rance da Allah in ya roƙa tsari ina tsari shi kai ko kashe shi bai sai ya tashi mutuwa wa ma taraddatu fi shay'in ana fa'ilu ban taba taraddudi ga wani abin da na aikata ba babu shakka zan yi abin taraddudi an nafsin momini irin taraddudi na game da ran momini ya karo wata wanda ka shafa mutuwa wa ana a karo masa a tuni ko ban san saba ban san muna saboda haka ko kashewa ban kashe shi sai ya tashi mutuwa sai ya ce Allah kashe ni haka nan cikin cikin Allah ya gafarta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne da ibada sai da kalafi kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri nan da mu kwana insha Allah matasa kun ji inda aka samun kaya ko to ku tsare farilla da nafila ko tsare nan ba a cin mai kuma duk inda aka biyowa kun ji Allah ya ce sai ya kare shi ko ina an ka biyo mai a tuti sai Allah ya kare shi amma da gore gore ce gure ce wannan bai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam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 muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mu uwayenmu dukkan zunubansu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar uwayenmu dukkan su Allah ka gafarta masa dukkan zunubansu Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan iyalan ma Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma yannan su da kannan su ka sa aljanna makoman mu iya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su ka azaita ma alherin su ka kare mu daga sharorin ka sa aljanna makoman mu tare da su da albarka sunayen ka Allah ka tusaya mana dukkan musulmi Allah ka shirya musu diyan ka shirya musu matayensu. ka sa musu albarka gare su ka sa su ci wani abin su da mu da su ka ba mu kariya da tsaron ka ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi matasan musulmi inda duk suke Allah ka shirya su Allah ka ba su kariya da tsaron ka Allah ka aza su ga hanya ka ta su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isa su Allah da albarkar sunayenka da sifofinka maɗaukaka da sunan nan naka babba wanda aka kiran ka da shi ka ansa a roƙe ka da shi ka bayar a nemi rahama ka da shi ka yi rahama a nemi gafara ka da shi ka gafarta da albarka wannan suna Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriya saboda albarkar yanka ka zaunar da Najeriya lahiya saboda albarkar sunayenka ka zaunar da arewa lahiya saboda darajar sunayenka ka zaunar da jihar malahiya saboda darajar sunayenka Allah ka zaunar da garuruwan mu da kauyukan malahiya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare daya ka kare iyali ka kare zuriyar mu Allah ka kare mu ka kare masallatai mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin makarantun mu ka kare mu a wurin zaman mu da wurin kasuwancin mu da wurin ayyukanmu da wuraren tahiyoyinmu inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga shirin hanyoyi da shirin da an bisa ga hanyoyi ka kare mu daga shirin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga shirin mutane da aljanu da sauran halittu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabin ka وعلى آله